Allah sama da komai wannan in bata ji tsoron Allah ba bata ji tsoron bata so Allah so na ƙarshe so na koli ba bata girmama Allah ba to dole ne sai ta girmama ba za ta zauna haka nan ba ba haka wanda ma bai bauta wa Allah ba to zai bauta wa ba, kare shi yana tsoron ko abokan hamayyarsa ko yana tsoron wani boka kada ya halaka shi ko yana tsoron wasu 'yan siyasa ko yana tsoron barayi ko yana dole dai sai zuciyarsa ta ta'allaka da wani abu in bai bauta wa Allah ba to zai bauta wa ko ya bauta wa kuɗi ko ya bauta wa jama'a ko ya bauta wa wani mukami dole dai zuciyar haka nan ta zauna ba ta bauta wa komai wannan ba zai yi ba sai Allah ce a fara'ita a fara'ita mai ittakhadha ilahahu hawahu in bai in bai riki Allah ba a matsayin Allah to zai riki san zuciyarsa a matsayin Allah haka ita zuciya ba ta zama ba ta zama haka nan da sai ka rike wani abu to anan Allah ya ba wa ɗan adam in ma shakiran wa imma kafura inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain in ya ba wa ɗan adam kafofi guda biyu ko ya bi nan ko ya bi can ya ba shi zaɓi in ya ji yana buƙatar ya nema a gurin Allah ya yi fata a gurin Allah ya yi ƙauna a gurin Allah to sai ya yi in kuma ya ga a'a ko wasu wanda yake ganin su suka fi masa biyan bukata to shi kina sai ne su wani haja ce istiyariya wani da bai tirsa sa mutum ba da zama mai bautar Allah in ya zaba ya yi bai zaba da yi duka halittu ba sa fita daga waɗannan bukatu guda biyu bukatar da take istirariya wannan duk al-makhluqat al-makhluqat kulluha mushtarika fi hada suna tarayya a cikin wannan bukata ta ta istirariya bukata ikhtiyariya kuma wannan an ba wa kowa zaɓin sa wanda ya ga zai bi wanda ya ga ba zai bi ba to ubangiji ta'ala baya da bukatar kowa baya da bukatar kowa ya yi wannan ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku ne masu bukatuwa zuwa ga Allah Allahu al-Ghaniyul Hamid Allah shine wanda yake mawadaci saboda ubangiji ta'ala shi yake da wadata ta karshe walillahi ala nasu alhajj walillahi ala nasu hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin wanda duk ya kafirce ya butulce to ya sani Allah gani 'anil 'alamin Allah mawadaci ne ga barin kowa baya da bukatar dukkan wani wanda yake wani mahaluki ne to wannan ita ce gayyumiyya ta ubangiji wanda babu wanda yake da ita sai shi kadai Allahu uh, al-qayyum wanda yake tsaye da da zatinsa to kaga wannan min mustalzimati al-haya al-kamila ko kamal al-haya Allah ya ce al hayy ne kuma rayuwarsa tana da kamala to daga cikin abin da kamalar rayuwar Allah ta kunsa al-qayyum mai tsaye ne da kansa haka dukkan wata sifa ta ubangiji idan ka dauke ta za ga ta kunshi sauran sufofin تستلزم بقية الصفات إنك شيء الله بيجيني جنا يستلزم الحياة يستلزم العلم يستلزم الإرادة دكا صورا سيفوفين وبنجي لا تشتذكر لا ونن كلمة جي لنن تأتى صفة أنت الله دشي ذاتك وشيش يومي إن الحي بقى بدي زمان يجيش بقى in bai zama mai ji ba da zai zama mai cikakken ilimi ya zama mai cikakken ilimi dole ya mai ce saura ka za ga sauran sojoji suna shiga karkashin wannan sifa domin ya sifantu da wannan sifa a wuce kamal ne bisa fuska ta kamala babu babu tawaya a cikin ta ko kaɗan sannan ce la ta'khuzuhu sinatun wala nau sina sina zazzaɓi ya kama wala naumin haka nan wato bacci bacci kuma ya kama baya kama baya kama ubangiji sina shine farkon bacci da kuma kokari nan ko shine baccin ya riga ya ya kama shi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci baya kama shi balla kengedi eh, baya kama shi ballantana bacci to kaga wannan shi ma yana daga cikin kamalar rayuwarsa kamalar rayuwarsa baya ba domin bacci karin mutuwa ne kamar da kisa annabi a kullum shi yasa wanda ake sikan bacci ake sikan bacci da ake kiran bacci da mutuwa Allah ya tawakkal ala sayyidina wa sallallahu alaihi da sallam daga Allah ya kirawo bacci da wafati wanda zai tawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar ya tawaffakum bil layli shine wanda yake yi muku wafati da daddare kaga wanda wanda ya tashi daga bacci alhamdulillah alladhi ahwana ba'da ma mata ya bacci yana da alaka da rabuwar dukkan da rabuwar bacci gaba daya ta rabuwa ce ta wucin gadi sannan ya dawo a jikinsa to ubangiji ta'ala saboda rayuwarsa rayuwa ce kamila tana da kamala ta kowane ta kowace wani bangare ta kowace fuska sai ya zama na lata a huzuhu sai mutum wala nan gangadi baya kama shi ballan sana kanci lahu ma fi samawati wa ma fil ard lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da yake cikin sama sammai da duk abin da yake cin ƙasa lahu nashi mar lahu ma'ana shi ya halicci abin shi yake mulki da abin yake bayan sa ne da cewa ma'aikin bayan Allah da yake sarrafa shi yake shi ne ma'anar lahu kalkan lahu kalkan wa abidan wa mulkan wa tasarrufa duk nashi ya halicci bayan mulki da suke sarrafa su yadda ya ga dama wannan yana nuna kamalar ikon ya yana tabbatar da kayyumiyar ce alkayyum wanda yake tsaye da zatinsa baya da bukatar kowa saboda komai a sa yake komai nashi ne baya da bukata gurin kowa saboda abin da yake ƙara tabbatar da kayyumiyar ubangiji kasancewarsa mai mulkin samar da sassai da duk abin da suka a cikin abin da an yi ta'abir da ma ma ma galibi a larabci ana ana amfani da ita ga abin da yake ga lagayar al'aqil wanda suke shi lagayar gairar al'aqil a lagayar gairar wasu malamai suka ce abin da yasa aka ce ma ba a ce man ba ce lahu man fi samawati saboda ma din an kun mutane da aljanu da mala'iku waɗannan da za su yi da ƙarƙashin man amma abubuwan da ba man ba wanda suke shiga ƙarƙashin ma sun fi yawa dukkan al'ajiramu samawiya dukkan wasu jimajiman halittu da Allah ya sama suna cikin ƙarƙashin ne. taurari da wata duk abin da Allah ya sanya a cikin mujabatu samawiya suna cikin ma sannan in ka zo abin da ke ƙasa na duwar wasu na itatuwa na al'anhar ƙoramu duk suna cikin ma ka zo tsuntsaye duk nau'in tsuntsu yana cikin ma duk nau'in wata dabba yana cikin duk wani kwaro yana cikin ma duk wani abu a cikin ruwa halittun da suke cikin ruwa a yake cewa sun ma sai wanda suke doron ƙasa yawa duk suna ƙarƙashin ma a gama ɗin ka sai kan zafi ga tafi tafi man ɗin yawa sai kai amfani da ita saboda ta aka jayar da man maɗin da kasara saboda yawa ta fi lahu ma fi samawati لنا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي وانيني ونمن بذي يشيطو أبونا بذي إلا بإذنه تدعونه وتولى الشيما ينا تبتر وكمالر ملك نبيه ubangiji shi ملك da mulkin sammai yana daga cikin abin da kamalar mulki ya kunsa ya zama da babu mai yin kafin da sarki shi ne kama da yau ga wani yana mallakar wani gari sannan babu wanda yake iya motsawa a gari sai ya yarda to abin da za a ce zai ta ce lalle wannan ta ya kawo da kakan mu to yana kakan wanda za a yi abin da aka ga dama ya so ko ya ko wasu suke da wannan su ne kuma da to mulkin ubangiji mulki yake da kamala ba kawai ba irin sauran mulkin wani wani da mulki saboda babu wanda ya isa ya yi wata shafa'a a cikin mallakar ubangiji wanda komai kuma yana cikin wannan mallaka da illa da sai da ita kaga akwai tabbatar da shafa'a akwai kore wannan akwai tabbatar da shafa'a ta Allah ya yi da ba da izinin Allah shafa'ar da annabawa za su yi da sallallahu alaihi da ilimi ilimi da ayyuka da wanda Allah ta'ala yake cutuwa ne kuma Allah ya bada wannan sannan akwai kore wani nau'i na safa safa'ar da ba'a yi safa'ar da babu ilimi a cikin wannan shafa'a an kore wata shafa'ar da ba ne kawai a cikin mutum zai ce zai ce mutane ko Allah ya zama kore da dama da yana baki suke wani ba Allah ba suke ne za su ce da wasu haula ba wani Allah da a Allah wanda zai yi wani wanda zai ce ni wani zai ce ni a duk da bai sani ba Allah zai yi wanda wannan da yake ba kuma shi da yake ta za a cike shi Allah zai yi ka ga wannan duk gaibi ne ya da sanin wannan shi sa in aka tashi roƙon Allah in aka tashi roƙon shafa'a gurin Allah ake gurin Allah ake roƙon shafa'a don haka shafa'a ba a neman ta kowa ke kuma wato kamalar ilimin uku ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ba sa iya kewaye wani abu na iliminsa sai abin da ya so sai abin da ya ga dama abin da ya ga dama mutum zai sani saboda dan adam ya sani cikin cikin al-ma'lumat cikin abinda Allah ta'ala ya ajiye na ilimi kadan ne kamar cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila haka dan kadan ne Allah ta'ala ya bintina wa mutum haka abinda bai sani ba shi yafi yawa kuma al-mushahada tadullu ala haza wato ko a iya dan tsokokin da kake rayuwa za ka ga abubuwan da baka san kansu ba baka ma san da su ba ko baka sanya suke ba sun fi yawa a sama da abin da ka sani ko jikin halittar ka kawai hakikanin yadda Allah ta'ala ya ajiye zubin halittarsa abinda kake ganowa a jiki wato bai taka kara karya ba akan abinda baka sani ba a ta wani zai ce yi to likita ya san a a yi likita likitan kula akwai wanda shi kawai hanci da makoshi da ido ko da kunne kawai ya ya kware a kai sauran abubuwa duk bai sani wani kuma ya san abin da ya shafi a harkar eh, abin da ya shafi jijiyoyi wani ya san abin da ya shafi kashi ne wani ya san harkar jini wani ya san wani wani bangare ne daga cikin halitta da adam zai sani sauran kuma duk bai sani ba shi da kai dan bambancin watakila kaɗan ne shi za a ba shi wadan general knowledge haka za a ba shi al maluma al-amma a dunkule a gurguje wanda kai ma cikin ɗan lokaci za a iya baka wannan saboda haka abin da bai sani ba su suka fi yawa to ballantana kuma ya fita daga halitta shiga cikin wasu kaddara a cikin abin da ya shafi halittar dan adam ai akwai tsaba'i kuma na dan adam dabi'arsa halayyarsa psychology na shi kaga shi ma wannan wani abin da ilimi ne mai faɗi in ya san wannan bai san wannan ba abin da ya shafi eh, zamantakewa na dan adam shi ma wani abin ne abin da ya shafi bambanci tsakanin halitta ta mace da ta namiji abin da ya shafi gashi nan dai abubuwa da yawa in ka san wannan baka san wannan ba abubuwan da ka sani abin da ka sani ɗaya ne abubuwan da baka sani ba da yawa ne arabta shay'an wa gabat an ka ashiya'u ka san abu daya abubuwan da baka sani ba kuma su suka fi yawa ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba sa iya kewaye wani abu na sa sai abin da ya so dan